birnin nan dai ka gan shi bai wuce haka ba fice na rantse da billahi lazin huwa rahman akwai rigima ya mana soya da ke tun tantance tun muna ana kawai daga wannan wancan dan iska huhu da shanke da kai kamar kwallon kwamba ki tashi kike so ka kalle ni idan ka sashi cikin nan gaba ɗaya dangin ka ji na ce dangin ku kafin su kada babana to baban ka babana ne sai musu nikan tumatir akan ɗaya bisa ya shafa gaba ɗayan ƙauyen nan ana son mu wallahi ban da mutunci a kan shi ke ƴan lokuta Ka fa ki manta ba tun fa kanki wannan wallahi tallahi a haka zan aure ka wallahi ba tun yanzu tun dare ba ta ma baka ƙara mun mutunci amma ai haka